danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Turka kun ga yadda ƙungiyar ta'addanci ta ISOF take wa manoma da mazauna haraji a jihar Borno. fatan da idan wani shi ne zuwan ka farko ba kai subscribe ba ka dinga subscribe ka naka dinga alamar kararrawa domin kasancewa da labaranmu da zarar mun ɗora. manoma da mazauna a garin dambuwa da ke jihar borno sun fara biyan haraji ga kungiyar nan mai kirarin jihadi a yammacin afirka wato iso. wani babban jami'in wato babban jami'in Daily Trust ya shaida wakilin ya cewa a halin yanzu manoma na rayuwa ƙarƙashin jagorancin mayakan na aisuwa a yankin ƙauyen danguwa. mayakan dai sun bai wa mazauna damar yin noma a gonakinsu sannan su rika karɓar haraji a matsayin zakka daga kowane manomi bayan sun girbe amfanin gona wasu majiyoyin sun bayyana cewa manoman sun karɓi wannan lamari hannu biyu domin suna ganin sauƙi ne a gare su duba da yadda suka ɗauki tsawon lokaci ba su yi noma a gonakin nasu ba can baya lokacin da kungiyar boko haram ke karkashin jagorantar marigayi abubakar shekau wato shugabansu ba su ko ba wa mazaunan dama su fita gonakinsu ba amma bayan isop ta yi juyin mulki ta karbi yankin ta bai wa mazaunan damar fita gonaki amma da sharaɗin tilasta musu biyan haraji ko kuma a ce zakka wani mai suna musa musha ya shaida wakilin wakilin aminiya cewa da yawa daga cikin manoma ba sa son mahukunta su san halin da suke ciki hakan kwabe zai rasa nasaba da damar da suka samu ta yin noma a yankin ba suna ganin cewa idan mahukunta suka hiho ciki za a iya yin barin makauniya har ma ta kai ga an hana su yin noma a yankin ya kara da cewa a lokutan baya mayakan lokacin da mulkin yake karkashin jagoranci mayakan boko haram da dama sun kashe manoma masu tarin yawa wato mayakan boko haram din a lokacin girbin amfanin gona a irin wannan lokaci amma babu wanda ya samu labarin faruwar irin wannan al'amari a yanzu